يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله لتاف أربعون النووية جوزا مفار حديثي نفركو إن شاء الله عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كربو حديث دقا سيدنا عمر سيدنا عمر شيني خليفة نبي wanda ya shugabanci musulmai a bayan rasuwar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne mutum na farko da aka fara ba shi laƙabin amirul mu'minin shi yasa al'imamin nawawi ya kawo wannan laƙabi kafin ya gabatar da sunan Sayyiduna Umar amirul mu'minin shugaban masu imani. hakika ba Sayyiduna Umar ne ya ba wa kansa wannan lakabi ba, malamai sun ba da labari yanda abin ya auku amma babu shakka shine mutum na farko alal misali al al-bukhari ya kawo labarin a cikin al-adab babu taslimu alal amir mujallar na farko shafin uku, hadisi na 2023 haka nan al-imam al-hakim a cikin al-mustadrak mujallar na uku shafi na tamanin da bakwai hadisi na dubu hudu da dari hudu da tamanin al'imamu tabarani ya kawo hadisin a cikin al-mu'jamul kabir mujallar na farko shafi na talatin da ɗaya zamanin umar bin aziz. bayan kula kulafa'ur rashidin sayyiduna abubakar umar Uthman da Sayyiduna Ali Allah shi kara musu yarda babu wani mutum wanda ya yi mulki mulki na adalci kamar Umar bin Abdulaziz yana cikin jikokin Sayyiduna Umar bin Khattab Allah shi kara masa yarda lokacin da Umar bin Abdulaziz yake mulki yana halifa ya tambayi wani daga cikin jikokin sahabban annabi Muhammad ana kiransa Abubakar bin Sulaiman bin Abi Hatma Sulaimanu bin Abi Hasma, sahabin manzon Allah ne, ya tambayi ɗansa lima kana Abu Bakarin ya min Abi Bakarin Rasulillah. Mun ji labari lokacin da Sayyidina Abubakar yana halifanci in zai rubuta wasiƙa, da farko sai ya rubuta min Abi Bakarin khalifati Rasulillah wannan wasiƙa daga abubakar ne halifar manzon Allah. Umar bin Abdulaziz ya tambayi wannan jikan sahabi Suleiman bin Abubakar bin Suleiman bin Abi Hafna yake ce masa me yasa na Abubakar yake rubuta haka amma lokacin da Umar ya hau halifa sun makana Umar tubu ba'dahu shi Umar baya rubuta kalmar khalifatu rasulillah sai dai ya sa min Umar bin al-Khattab khalifati Abi Bakrin wasiƙan nan daga Umar bin al-Khattab ne Khalifar Sayyidina Abu Bakar shi Sayyidina Abu Bakar ya rubuta Khalifar manzon Allah amma Sayyidina Umar yana rubuta shi Khalifa ne na Sayyidina Abu Bakar shi ne Umar bin Abdul Aziz yake tambayan wancan jikan sahabi take ce masa me yasa hakan ya faru akwai sharhu sahihil adab littafin Hussein bin Auda in ka duba mujallar na uku shafin ɗari biyu da hamsin da biyu yake cewa fihi fadlu abi bakarin wannan hadisin yana nuna maka falalan sayyiduna abubakar domin da a ce ba halifar manzon Allah ba ne babu shakka da an samu cikin sahabbai waɗanda suka yi masajina abubakar martani shuru da sahabbai suka yi wannan yana gwada amincewarsu akan abin da sayyidina abubakar yake aikatawa sannan wa tabjilu umar ibn al-khattab lahu wa fihi tawabu tawabu umar ibn abdul aziz wa su'aluhu amma la ya'lam wannan yana gwada tawali'un umar bin abdul aziz yana shugaban musulmai amma kuma duk da haka yake tambaya game da abin da bai sani ba ya samu labari ga abin da sayyidina abubakar yake yi in zai rubuta wasiƙa ga abin da sayyidina umar yake yi in zai rubuta wasiƙa to shi ma yanzu shugaba ne yana so ya san dalilin domin ya samu abin koyi قال عمر بن عبد العزيز ya tambayi abubakar bin Suleiman bin Abi Hasma ya ba shi amsa, ya ce masa saboda Sayyidina Abubakar halifar manzon Allah ne babu shakka. Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kansa ya naɗa Sayyidina Abubakar, hadisai masu yawa sun tabbatar da haka. Amma Sayyidina Umar ba manzon Allah ne ya naɗa shi ba, sayyiduna abubakar shi ya naɗa shi saboda haka in ya tashi rubuta wasiƙa sai ya sa min umar bin min umar bin al-khattab khalifatu abi bakr as-siddiq wannan wasiƙa daga sayyiduna umar ne halifar sayyiduna abubakar ba halifar annabi muhammad ba shine sai sai umar bin abdul aziz ya sake mar wata tambaya yace man awwal man kataba min abdullahi amirul mu'minin waye mutum na farko da ya rubuta wasiƙa cikin shugabannin musulmai da aka yi daga bawan Allah shugaban masu imani waye fara rubuta wannan sai abubakar bin Suleiman ya ce mata akhbaratni shifa'u bintu abdullah akwai wata sahabiya ana kiranta ashifa ta ba shi labari wa kanat min al tana cikin matan da suka hijira zamanin annabi Muhammad ta ce zamanin Umar yana halifanci, wata rana, kataba Umar ibn al-Khattab ila amilil Iraqai, Sayyiduna Umar ya aika ma gwamnan Iraq wasiƙa, a zamanin Sayyiduna Umar ƙasar Iraq an kasa ta kashe biyu, akwai yankin Basra, akwai yankin Al-Kufa. To, gwamna wanda ke kulawa da waɗannan sassan guda biyu sayyidina Umar ya rubuta wasiƙa ya aika masa in ji ashifa ta ba Abubakar bin Sulaiman bin Abi Hasma labari tunda shi bai yi zamani da manzon Allah amma ita ta yi zamani da Annabi sallallahu sannan kuma ta yi zamani da sayyidina Umar lokacin yana halifa ta ce a lokacin da Umar yake khalifa ya rubuta wasiƙa ya aika ma gwamnan da ke kulawa da sassa biyu na ƙasar Iraq ya ce masa ani ba'af ilayya bi rajulaini jaldaini nabilaini as'alhuma anil iraqi wa ahlihi ka aiko min mutane guda biyu daga sassan iraqi din nan guda biyu daga kowane sashi ka ɗauko mutum guda waɗannan mutane da za ka aiko min su kasance mutane ne masu ƙarfin hali ba sa tsoron kowa banda Allah maɗaukaki mutane ne da aka san su da basira ka zaɓo mu mutum biyu ka aiko min zan musu tambaya game da yanayin ƙasar iraki da mazaunanta fa ba'atha ilayhi sahibul iraqayni للبيد بن ربيعة وعدي بن بن حاتم gwamnan da ke kulawa da waɗannan sassa biyu na ƙasar Iraq sai ya zaɓo mutane guda biyu waɗannan mutane guda biyu su sahabbai ne Labid bin Rabi'a da Adi bin Hakim Kwa'i suna zama a ƙasar Iran. Gwamnan ya zaɓe su ya turo su Madina saboda sai na Umar ya musu tambaya game da yadda ƙasar Iraq take shin ana samun ci gaba yana so ya musu bincike ya yi binciken wannan gwamna ta hanyar su. Fakadiman Madina sai ga waɗannan mutane biyu sun iso Madina. Fa'anaka rahilataihima bi fina'il masjid suna zuwa suka durkusa da raguman da suka hayo a farfajiyar masallacin Madina to lokacin da suka iso Madina wa atayal masjida fa wajada Amr ibn al-As sun tarar da Amr ibn al-As shi ma yana cikin sahabban Annabi Muhammad sun daura raƙumansu sai ga Amr ibn al-As faƙala sai suka ce masa yabna al'as ista'zin ala amirin mu'minin mun taho madina saboda shugaban masu imani ya aika mu zo faƙala sai umar bin al'as ya ce an tuma wallahi asabtuma ismahu ban taɓa jin wannan suna ba kun zo don ku ga amirul mu'minin aiko kun dace da sunansa wallahi shugaban masu imani huwal amir Umar shine shugaba wa nahnu almu'minuna kuma mu ne masu imani ji Amr bin al-As da yasa yace su ne masu imani saboda ayar alqur'ani ta ba su ayar alqur'ani ta tabbatar da cewa mutane ne masu imani fa dakala amru ala Umar sai amru bin al-Asi ya shiga wajen Sayyidina Umar yana shigowa sai ya ce masa assalamu alayka ya amiran mu'minin amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai shugaban masu imani wannan ita ce ranar farko da aka furta wannan kalma ga wani shugaba na musulmai amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai shugaban masu imani fa qala lahu Umar sai Umar ya ce masa ma haza wannan kuma wace kalma ce yau ake faɗanta faƙada sai ya ce an tal'amiru kai ne shugaba wa nahnul mu'minun kuma mu ne masu imani ai Allah ya faɗa a Kur'ani wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ashe Allah ya kira sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da cewa masu imani fajaral kitabu min yawma idin ashifa ta ce ma abubakar bin suleiman bin abi hakma to daga wannan rana aka aka fara rubuta wasiƙa idan shugaba zai rubuta wasiƙa sai rubuta amirul mu'mini da shugaban masu imani don haka babu shakka Umar shine mutum na farko wanda aka kira shi da wannan lafazi wa ya kira shi da wannan laƙabi na amirul waɗannan mutane guda biyu waɗanda ya aika su zo daga ƙasar Iraq kuma sahabban annabi Muhammad ne, Labid bin Rabi'a da Adiyu bin Hatim su suka fara furta wannan kalma ga Amr bin al-As ya isar da kalman ga Sayyidina Umar kuma sahabbai baki ɗaya suka yi ittifaki akan kalmar ta dace da Sayyidina Umar. Shi sa idan za a kira Sayyidina Umar akan sa masa wannan lakabi don ne mutum na farko wanda aka don haka al-imam an-nawawi yace an amirul mu'minin abi hafs umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala wannan hadisin sayyidina umar da kansa ya ruwaito سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكهها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم وأن حديث الإمام البخاري الإمام مسلم في رويتوش حديث متفق عليه bil wannan hadisin ya samu kima wajen malamai da tsawon tarihi malamai suna cewa babu hadisin da yake da daraja a babi na ginin shari'a kamar wannan hadisin na sayyiduna Umar domin ita shari'a an gina ta ne akan abubuwa guda biyu aiki na zahiri da kuma aiki na baɗini aikin da za ka yi da jikinka da kuma aikin da za ka yi a zuciyarka. Don haka malamai suke cewa wannan hadisin ya danganci abubuwa guda biyu waɗanda aka gina shari'a a kansu. Ɗaya hadisin shi ne man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu wa huwa rabb. Yana cikin na nawawiya za mu kawo kansa insha Allah. Idan aka koma aiki na ɓoye, wannan hadisin yana gwada maka Allah maɗaukaki bai karɓan wani aiki matuƙar zuciyarka ba ta inganta ba idan aka dawo aiki na bayyane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah bai karɓan wani aiki wanda bai umarce ka da yinsa ba kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta shi ba don haka duk abin da mutum ya kirkiro in dai bid'a ne Allah bai karɓa waɗannan hadisai guda biyu su ne suka yi shari'ar musulunci ginshiki. Abu Ubaid yake cewa ajma'u wa agna wa aktaru fa'ida min hadith innamal a'malu bin niyya. Hadisin da ya fi tattaro fa'ida, hadisin da ya fi wadatarwa ta wajen karantar da mutane shari'a, hadisin da ya fi yawan fa'ida shine hadisin nan sayyidina Umar innamal a'malu binniyati idan ka duba sharhin hadisin zaka taras da magana da al-Imam Shafi'i yake yi yana cewa ana samun babuka na fiqhu a ƙarƙashin wannan hadisi kamar babi guda saba'in babi babi na fiqhu wanda wannan hadisi yake shigan sun kai kamar guda saba'in in ji al-Imam Shafi'i domin duka wani babi na ibada hadisin na Umar yana shigansa hadisi ne da ke magana akan hukunci na niyya a cikin ibada malamai suna cewa in ka duba fathul bari mujallal na farko shafi na goma a sharhin wannan hadisin da yayi ibn hajar yace ittafaqal a'immatu ala jalalati sha'nihi baki ɗaya malaman sunna fahimta su ta daidaito akan cewa al'amarin wannan hadisi yana da girma hadisi ne wanda ke da daraja ta wajen ginin shari'a don haka yasa aka samu malamai waɗanda suka rubuta littafai cokan akan bayanin wannan hadisin na na Umar malamai da dama sun rubuta littafai suna bayanin hadisin innamal a'malu binniyat misalin akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama ka duba majmu'u fatawa mujallal na 27 shafi na 217 ya killace wani tashi da bayani akan wannan hadisin na sayyidina Umar bin Khattab akwai al-Imam Suyuti ya rubuta muntahal amal fi sharhi hadisi innamal a'mal shi ma littafi ne ya ware saboda sharhin wannan hadisin na sayyidina Umar Allah shi kara masa yarda akwai al-Imam al-Qarafi al'umdiyya fi idrakin niyya hakanan malamai na zamani akwai waɗanda suka rubuta littafai saboda sharhin wannan hadisin na farko suna nan da dama idan ka duba jami'ul Olo, littafin ibn rajab alhambali wanda muka yi bayani yana daga cikin malamai na da magabata waɗanda suka yi ma wannan littafin arba'unan nawawiyya sharha a shafi na goma sha takwas ya kawo maganar al'imam al-hakim. Al'imam al-hakim ya rawaito hadisin al'imam Ahmad bin Hanbal, al'imam Ahmad yana magana cewa man ahdasa fi amrina hada ma laita minhu fa huwa da ya kawo wannan hadisin sai ya ɗauko wani hadisi kuma wanda yana cikin al'arba'una nawawiyya inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawma hadisin da yake bayanin yadda Allah maɗaukaki ya halicci ɗan adam yadda halittar ɗan adam take kasancewa a cikin mahaifa al-imamu Ahmad bin Hanbal ya kawo hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd sai al-imamu Ahmad bin Hanbal ya ce yanbaghi an yubtada bi hadhihi al-ahadith fi kulli tasnifin ya kamata duk wani malami in zai rubuta littafi to ya fara da waɗannan hadisan guda uku innamal a'malu binniyat inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawma faman ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa yace abin da yasa na bada shawara in dai zaka rubuta littafi ka fara da waɗannan hadisai fa innaha usulul ahadith domin su ne kandishan na dukkan wasu hadisai. Maganan nan ta al'imamu Ahmad bin Hanbal hakika ta yi tasiri ga malamai don haka ya sa al’imamun bukhari hadisin da ya fara rubutawa a cikin sahihul Bukhari shi ne wannan hadisin na Sayyidina Umar innamal a'malu binniyat a kenan al nawawi da ya fara da wannan hadisin a cikin al Nawawiya ya nawawiyya yayi koyi ne da al’imamun bukhari wanda ya ɗauki maganar al'imamu Ahmad bin Hanbal don haka malamai sun ɗauki hadisin yana da kima domin shari'a a kansa ta genu matukar babu wannan hadisin to aikin mutum bai karbuwa a wajen Allah maɗaukaki Allah shi samu gani al'imamu shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa wannan hadisin na sayyiduna Umar innahu thuluthul ilmi in ka kasa ilimi kashi uku ya ɗauki kashi guda menene alimamu Shafi'i yake nufi al-Hafiz aini a cikin littafin sa Umdatul sharhi na sahihul al-Bukhari na farko shafi na ya yayi bayani akan maganar nan ta alimamu shafi'i. Ya ce wajhu qawlihim inna hadha al-hadith sulutul islam abin da ya sa malamai suka ce wannan hadisin shine kashi ɗaya cikin uku na karantarwar musulunci tabammuluhu an-niyyata saboda hadisin ya kunshi bayani akan matsala ta niyya al-hafiz al-aini yace wal islamu shi ko musulunci ayyuka uku ne ayyuka uku ne suke kan ma'ana karantarwar musulunci na farko qaulun na biyu wa fi'lun na uku wa niyyatun magana da kake da bakinka aiki da kake da jikinka sai kuma abin da ka kudurta a zuciyarka waɗannan ayyuka guda uku sai sun haɗu kafin nan ibadar mutum take karɓuwa bi ma'ana musulunci akan su ya ginu wannan hadisi yana magana akan matsala ta niyya kenan hadisin yana magana akan sulusin ilimin musulunci hadisi ne wanda hakika yana da darajar gaske malamai sun yi maganganu masu yawa na tabbatar in muka ce za mu ɗauki wannan hadisin mu karanta shi kaɗai za mu samu kamar wata guda domin aiki na zuciya aiki ne wanda yake ya ƙunshi bayanai masu yawan gaske shi ku hadisin yana magana ne akan ayyuka na zuciya don haka za mu takaita bayananmu ne akan matsaloli kamar guda hudu sayyiduna umar Allah shi kara masa yarda yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah yana cewa innamal a'malu binniyati wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari kenan riwaya ta al-Imam Muslim ba a kawo jam'i ba an kawo kalmar ne al-mufrada innamal a'malu binniyati رواية الإمام البخاري إنما الأعمال بالنيات Ayyuka kawai. sun dogara ne da niyoyi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam me ake nufi da kawai din nan innama malamai suna cewa yaktadi hasara kalmar innama in ta taho a larabci to tana da baibayin ma'ana wanda ya taho a cikin wannan magana wato duk inda aka kawo kalma ta innama to an takaita ma'anar wannan maganar akan matsala guda kana samun ire-iren wannan kalma a cikin ayoyin Alƙur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam takan zo imma mutlaka ko ko ta zo makhsusa wani wuri idan Allah madaukaki ya kawo kalma ta innama to yana takaita maganar ne babu shakka akan matsala guda a wani wurin kuma ba wai ana takaitawa ba ne, an kawo shi ne saboda bayani akan darajar wannan abin kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wasu wurare na ƙur'ani yana cewa an anta munzir a suratun ra'ad. kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kawai mai gargadi ne kai mai gargadi ne kawai ai wannan bai nuna cewa iyakan sifofin annabi Muhammad kenan don haka anan kalma ta ma ba wai tana taƙaita ma'anar wato abin da ta annabi sallallahu alaihi wasallam alan nazara akan gargaɗi kadai ba akwai ayoyi da suke nuna siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da dama baya ga cewa manzon Allah mai gargaɗi ne sannan kuma mai albishir ne والرسول لا ينحصر في ذلك بل له أوصاف كثيرة inda Allah yake cewa Bashiran, بشيرا ونظيرا ashe kenan inna ma da Allah ya faɗa a cikin wancan aya ta suratul ra'd laifat lil hasril mutlaq ba wai an takaita siffar manzon Allah bane akan annabara kadai cewa manzon Allah aikinsa shine gargadi banda albishir manzon Allah yana da sifofi masu yawa akwai kuma inda Allah ke cewa innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun rayuwar duniya kawai wasa ne da shagali shin haka duniya take malamai suka ce inna ma anan Allah ya kawo ta ne saboda tsananta wato rage kimar duniya ba wai don a nuna maka ita duniyar abin da ta kunsa kaɗai ba kenan ai a duniyar ake samun lahira akwai mutanen da suke bautan Allah a duniya akwai waɗanda ba su wasa ɗin ba sa shagaltuwa da rayuwa ta duniya don haka inna ma da Allah ya kawo a gurin ya kawo ta ne saboda ya rage kimar duniya din amma ba wai ya nuna cewa duniyar babu abin da ta kunsa illa wasa da shagali ba ibnu tafiq al Allah ya ji kansa a sharhin da yamma wannan hadisin innamal a'malu binniyat duba shafi na 39 yake cewa kalma ta innama in ta zo ana la'akari da abin da ya biyo bayanta fa in dalla siyabu wal maqsud min al kalam ala al hasri fi shay'in maqsus fa idan abin da ya biyo bayan kalma ta innama yana nuna lallai an takaita matsala din akan wannan maganan to sai ka takaice maganar kamar yadda ya zo a cikin wannan eh, wato ayar ko kuma hadisin ah, da Allah madaukaki ya faɗi waɗannan kalmomi a cikin ayoyin alqur'ani innama anta munzir innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu ana la'akari da abin da ake magana a kai sannan a hukunta abin da innama take nunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu binniyat babu shakka manzon Allah ya takaita ayyuka akan niyoyi bi ma'ana ayyuka sun dogara ne da niyoyi waɗanne ayyuka babu shakka ba duka ayyuka bane amma ayyukan da manzon Allah yake magana akai ayyuka ne na ibada dan adam yana ayyuka da dama akwai aikin da kake yi wanda bai shafi ibada ba don haka niyya ba ta shi kansa amma maganar da manzon Allah yake yi yana yi ne akan aiki na ibada matukar aikin nan ibada ne to ya ta'allaka da niyoyi inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyati fil kalami mahzufun ayyuka sun dogara ne da niyoyi maganar kamar bata cika ba akwai wata kalma da aka ɓoye me ake nufi ma sihhatul a'mali bin niyyati ingancin ayyuka ya ta'allaka ne da niyoyi ashe abinda manzon Allah yake nufi shine aikin da bai samu niyya ba to bai inganta ba a shari'ar musulunci ibn rajab ya kawo irin wannan magana ta ibnu daqiq al-id a cikin sharhin da ya ma wannan hadisin a littafinsa jami'ul ulum shafi na goma sha tara yana cewa takdiru qawlihi al-a'malu bin niyyat abinda ake kaddarawa yadda fahimtar mafi yawan malamai yake shine anna takdirahu al-a'malu sahiha aw mu'tabira wa maqbula bin niyyat niyyatin akwai aikin da baya buƙatar niyya kal'adati min al-akli wa shurbi wal libas wa ghayriha kamar abin da ya shafi al'ada ta dan adam cin abinci shan abin sha saka sutura kwanciya ayi bacci waɗannan ba su buƙatar niyya au mislu raddil amanati ko kuwa an baka rikon amana da zaka mai da wannan amana sai aka ce sai ka kulla niyya ba ta bukatar niyya amana ce take hannunka sai ka mai da ita kawai wal mabmunati kal wada'i kamar ajiya wal basu ko kuma kai fashin wata dukiya ko sa ka saci dukiyar wani in zaka mai da wannan dukiya ba a bukatar ka kulla wata niyya illa kawai ka mai da wannan dukiya in ka duba fatawa islamiyya bidalla na hudu shafi na ɗari da sittin da biyu malamai suke cewa idan ka ɗauki dukiyar wani ba sharaɗi ba ne ka dawo ka ce masa wane na saci dukiyarka gata ba mamaki ba za ku rabu lafiya ba idan ka ɗauki dukiyar wani ba da saninsa ba in ma ta sata ko ta wata hanya kamar yadda malamin nan ya ba da misali a cikin jami'ar ulum yake cewa kamar mutum ya yi fashi to idan nadama ta samu gare ka har kai ƙoƙarin ka tuba sai ka ɗauki wannan dukiya ka maida masa ita kawai ba buƙatar niyya kuma ba sai ka gaya mar ba malamai suna cewa ko da za ka ba shi da sunan kyauta dukiyar da ta koma dama a wannan guri ko da niyyar ka din kyautacce ba niyyar ba ta tasiri abinda ake bukata shine hakkin mutumin nan ya koma gare shi ka ajiye mar a hanya ya gani ya tsinta dukiyarsa dai ta koma kuma kai ka maida masa ko kuma ka kawo mar ka ce ga gudunmawa an samu haihuwa alhali a ya sa kan dukiyar kai ka je mai da wannan dukiya mai da dukiyan baya buƙatar wata niyya fa yaqussu hadha kulluhu min umumi al-a'mal al-madhkura ha don haka da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake innamal a'malu binniyat ayyuka kawai sun dogara ne da niyyoyi. ashe ba duka ayyuka bane akwai ayyukan da ba su ta'allaka da niyya ba ba a ma buƙatar niyya kafin ka aikata su kamar misalin waɗanda muka gabatar To wannan fahimtar wasu malamai ne, amma mafi yawan malaman sunna da shekul Islam Ibn Taymiya ya faɗa yace suna cewa balil a'malu ha huna ala umumiha la yaqtasu minha shay yanda annabi ya faɗa din nan haka ma'anar maganar take dukkan wani aiki Allah bai karɓar sai an ƙudurta masa niyya hatta abubuwan da suka bada misali din nan cin abinci shan abin sha saka sutura da mayar da amana duk suna bukatar niyya ba shekul islam ibn taymiya kada ya faɗa ba al imam an-nawawi ya riga shi wannan magana a cikin sharh sahih muslim mujallad na 13 shafi na 59 al imam an-nawawi yace wa yatabammanu dhalika an al insana idza fa'ala shay'an asluhu ala al ibahati wa qasada bihi wajha allah ta'ala yusabu alayhi abin da ya zamanto ba wajibi ba ne, ba ba a tilasta maka shi ba, kamar misali cin abinci, shan abin sha, saka sutura, kwanciya kai bacci. Waɗannan abubuwa har inda za ka ƙulla niyyar ibada, al'imamun nawawi ya ce Allah zai baka lada, wa zalika kal aqli bi niyyati taqawwa ala ta'ati Allah ta'ala wa an-nawmi li istirahati li yaquma ila al-ibadati nashita za ka ci abinci ka kulla niyya saboda ka samu kuzarin bautan Allah za ka kwanta bacci ka kulla niyya saboda ka samu hutawa don ka farka a ƙarshen dare ka yi kiyamun laili ashe wannan niyya da ka kulla akan bacci da niyyar da ka kulla lokacin da za ka ci abinci da niyyar da ka kulla lokacin da za ka sha abin sha Allah madaukaki zai baka lada akai akwai hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam masu yawa waɗanda suke ishara da haka don haka hatta wanka hatta alwala duk suna bukatar niyya domin ayyuka ne na ibada annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati waɗannan duka ayyuka ne abinda kawai malamai suka yi sabani akan su shine matsala da tsarki shi idan mutum yayi fitsari lokacin da zai yi tsarki sai ya kulla niyya Allahumma inni nawaitu tahara ka duba bidayatul mujtahid mujallad na farko shafi na 30 da bada'iul fawaid na ibnu qayyim al-jawziyya juz'i na shafi na 184 malamai anan sun yi maganganu da dama wasu sun shigar da tsarki cikin ayyukan ibada din domin annabi bai ware wani aiki ba cewa ya innamal a'malu bin niyyati tsarki kuma aiki ne amma mafi yawan malamai maganar da suka faɗa mafi inganci magana mafi inganci ita ce tsarki baya cikin ayyuka saboda haka bai bukatar niyya kuma wannan ita ce fahimta mafi inganci daga cikin fahimtar da malaman sunna suka gabatar Allah ya ji kansu ka duba sharhu sahihi muslim a mujallar na sha uku shafi na arba'in da takwas haka nan magana da islam ibn taymiya a cikin sharhu hadisi innamal a'malu bin niyyat shafi na sittin da biyu yace fa inna izalatan najasati min babi turuq la min babil a'mal kawar da najasa baya cikin ayyukan da kai ka kirkiro ayyuka ne na bari ba na kirkiran wani abu ba za ka bar wani abu ne shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallam yana magana ne akan abin da zaka aikata ba abin da zaka bar shi ba ولهذا لو لم يخطر بقلبه في صلاة أنه mujtanibun najasata sahhat salatuhu idza kana mujtaniban laha kai ne ka tashi sallah lokacin da kake sallah sai ya zamanto tunani ya zo maka ai dazu dai kai tsarki amma baka kulla niyya ba malamai suka ce au ai sallah ta inganta shekul islam ya ce wa haza qala malikun wa ahmad fil mashhur anhu fahimtar al'imamu Malik da al'imamu Ahmad bin Hanbal fil mashhur a fil mashhuri an an samu maganganu biyu daga al'imamu Ahmad bin Hanbal akan wannan matsala na zargi amma maganar da ta fi shahara ita ce maganar da yayi wacce ta dace da maganar al'imamu Malik bin Anas Allah ya ji kansu wa shafi'i fi ahdi kaulaihi haka nan al'imamu shafi'i shi ma akwai kaulin maganar da ya bayar yake cewa waɗannan malamai duka al'imamu malik al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu shafi'i suka ce lau sallahu alaihi na jasa mutum da ya yi sallah ashe ya yi fitsari bai yi tsarki ba walam ya alam biha bai canza haka ba illa ba da salati sai da ya gama sallar sai ya tuna ai sallar nan da ya yi bai yi tsarki ba to yaya waɗannan malamai suka ce lam ya ba zai sake sallah ba sallarsa ta yi me yasa li'annahu min babit turu wa qad zakara Allahu 'anil mu'minina qawlan lokacin da sahabban annabi Muhammad suka ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqtana ya Allah mahalicin mu karka kama mu in mun yi mantuwa kada ka kama mu da laifi idan mun yi kuskure akwai hadisin da ya tabbatar Allah ya bada amsa duk da yake a wannan ayan ba za ka ga amsar Allah mutu amma hadisi ya tabbata yana cikin sahihu muslim hadisi na 125 annabi muhammad ya ce inna allah ta'ala qala qad fa'altu allah madaukaki ya ce na amsa addu'an nan da kuka yi kar in kama ku akan mantuwa kar in kama ku akan kuskure allah ya ce to na karfa dan haka duk musulmi idan ya aikata wani aiki akan kuskure Allah ba zai kama shi da laifi ba haka nan aikin da musulmi yayi akan mantuwa shi ma Allah ba zai kama shi da laifi ba amma akwai bambanci tsakanin wanda ya manta tsarki da wanda ya manta sallah akwai bambanci shi tsarki yana babin ajiye wani abu ne ba kirkiro wani abu ba shi ita kuwa sallah tana babin kirkiro wani abu ne ba aje wani abu ba saboda haka sallah tana cikin babin innamal a'malu binniyat saboda haka in mutum ya manta sallah daga baya sai suna sai ya in inji annabi Muhammad amma sarki fa idan ka tuna daga baya ba za ka rama sallaka ta inganta shine Shekul islam yake kamar fa'ala ma naha anhu nasiyan aw muqtiyan fala isma alai. Allah ya hana ka wani aiki sai ka aikata a halin kuskure ko mantuwa Allah ba zai rubuta maka laifi ba bi khilafi man taraka ma umira bihi wannan ya bambanta da hukuncin wanda ya bar wani abin da aka umarce shi ya yi. an umarce ka da yin sallah tunda an umarce ka da yin sallah kaman taraka salata fala budda min qada'iha ولهذا فرق أكثر العلماء في الصلاة والصيام والإحرام بين من فعل المحظور ناسيا وبين من ترك الواجب ناسيا كمن تكلم في الصلاة ناسيا ومن أكل ناسيا كان صلى هيك أبنتي أما أهل من توا دقور دماء الجهنك kana sallar ka manta sallar ka ke ka ɗauko goron ka tauna can sai ka tuna ka tobar ci gaba da sallar ka da tijo wanda ya bar wajibi a halin mantuwa wanda ya yi magana a sallah a halin mantuwa shekul islam ibn taymiya yake dukkan su Allah bai kama su da laifi saboda ayan rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana idan aka ce sallaka ta ɓaci kenan wancan alkawarin na Allah ya warware wanda ko Allah ya ce na amsa tunda Allah ya amsa duk abin da ka aikata shi a halin mantuwa ko kuskure baka da laifi a kanka abu na farko kenan na biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya ce innamal a'malu binniyati sai ya ce wa innama kulli imri'in ma nawa mahallin niyya ita ce zuciya kafin mu kawo ga wannan fassara yana da kyau mu yi wa mutane matakiya. domin da dama ba su yin wani aiki sai sun furta wasu kalmomi suna kulla niyya اللهم إني نويت صلاة العشاء فردا أربع ركعات خلف الإمام ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallal na 22 shafi na 217 yace mahallun niyyati alqalbu duna lisan ina niyya take zuciya ne ba aikin harshe bane niyya tana zuciya niyya ba ta kan harshe wannan magana ba magana ta bace bi ittifaqi a'immatil muslimin shugabannin musulmai in aka ce shugabannin musulmai ana nufin kaf malaman sunna wannan ita ce fahimtar su fi jami'il ibadati kuma ba wai a sallah kadai ba ko a wanka ko a alwala duka wani aiki na ibada mahallin niyya shine zuciya ba abin da ya haɗa niyya da harshe don haka ibnu al-qayyim al-jawziya a cikin zadul ma'ad mujallal na farko shafi 199 yace wa lam yakun yaqulu fi awwalihi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kasance in zai yi alwala yana furta cewa nawaitu raf'al hadathi wala istibahata salati annabi bai taba faɗin haka ba yace na kulla niyyar dauke hadasi ko na kulla niyyar zan halarta sallah ta yin alwala la wala ahadun min ashabihi albatta bai taba yi ba wani daga sahabbansa ma bai taba yi ba manzon Allah ba a taba ganin bakinsa ya yi motsi yana furta wata kalma na niyya ba walam yurwa anhu fi zalika harfun wahidun ba za ka taba samun harafi ɗaya na hadisi da aka ruwaito daga annabi Muhammad akan motsa baki saboda kulla niyya ba la bi isnadin sahihin wala da'ifin ba za ka samu hadisi ingantacce kai ko da hadisi mai rauni ba ba za ka samu ba haka nan shekul islam ya faɗa a cikin majmu'u fatawa mujallal na 18 bayan maganar da ya a cikin mujallal na 22 ya yi irin ta a cikin mujallal na 18 shafi 264 yace bal talaffuzu biha bid'atun wanda duk kaga yana furta niyya da bakinsa wannan mutumin yana bid'a kuma gaskiya ne bid'a ne ka furta niyya da bakinka fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu wa tabi'ina lam yunqal an wahidin minhum annahu takallama bi lafdhin niyya ba a taɓa samun labari daga annabi Muhammad ko wani daga cikin sahabbansa ko wani daga cikin tabi'ai ya furta lafazi na niyya ba la fi salatin wala fi taharatin wala siyamin ko ta azumi ko ta sallah ko ta tsarki ba a taɓa samun wannan labarin ba kalu malaman sunna suna cewa li'annaha tahsulu ma al-ilmi bil fi'li darura menene niyya nufi saboda haka da zarar za ka yi aikin dama niyyar ta samu kai ne ka taho masallaci da ka shigo masallaci ka ɗebi ruwa kai alwala ka shigo cikin masallacin ka zauna a bayan gama nufin ka ka zo sallah da kuma niyya nufin ka ne niyya shine shekul islam yace fa takallumu biha nau'u hawasin wa abasin wa hadayan ka kazo kuma bayan ka shigo masallacin sai ka ce Allahumma inni nawaitu salata ai wannan wasa kake da sallah dama can abin da ya kawo ka kenan sallah kuma ka gama shiri an shigo za a yi sai kake cewa na kulla niyya wa niyyatu takunu fi qalbi al-insan ita kuwa niyya a zuciyar dan adam take kasancewa wa ya'taqidu anna annaha laysat fi qalbihi mutum ya san niyya tana zuciya amma da ya taho zai yi wani aiki sai ya magana da harshensa me yasa yayi ha bi lisanihi yana so ya samar da niyyar da harshe alhali mahallin ta zuciya malamai na cewa tahsilul hasili mahalun abinda dama yana nan yaushe zaka ce kuma zaka kawo shi abu ne wanda dama can gashi a zuciyarka tunda ka shigo masallaci sallah zaka yi ke da niyyar tana nan sai ka ce to bari samar da niyya zaka samar da abinda dama akwai shi شيخ islam ya ce فلذلك falidhalika كثير من الناس في انواع fi الوسواس غالبي al-waswas galibi shedan yana amfani da wannan yana amfani da wannan dama ya jefa wa mutum wasuwasi ta dalilin kullaniya da harshe wanda kuma babu dalilin ta ka riga kai alwala sai kake cewa au anya kuna kullaniya to da baka yi niyya ba kai alwalan shekul islam ce wata fakar ala annahu la yasubu al-jahru bin malaman suna fahimtar su ta daidaito akan cewa babu kyau a bayyana niyya la imamin wa la li shi kansa liman ba kyau ya furta niyya mai koyi da liman shi ma babu kyau ya furta niyya wala li munfaridin kai ma da kake sallah kai kaɗai, babu kyau ka furta niyya wala yustahabbu takriruha kuma ba a son ka maimaita ta wannan ita ce abinda malaman suna aqidar da suke kai tattare da matsalar ta niyya don haka kuskure ne babba mutum ya furta niyya da harshensa ya saba matafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ba daidai bane anan malamai suke cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa inna ma li kulli mri'in ma nawa maganar wato wannan hadisin ta kunshi hikima annabi bai bar wani ya fassara ta ba malamai suna cewa maganar ta kunshi ijmalun wa tafsilun wa bayan da farko annabi ya dunkula maganarsa ya yace innamal a'malu binniyat ya dunkula ayyuka sun ta'allaka ne kawai da niyya to da ya dunkula magana, bari ya warware sai ce wa inna ma li kulli mri'in ma nawa abinda kowane mutum yake samu shine abinda ya kulla masa niyya sannan sai ya kawo bayani saboda in wancan magana ta biyu bata gamsar da kai ba faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin ha? fa hijratuhu ila ma hajara ilai kaga maganar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai hikima a cikin ta farko annabi ya dunkule maganar da manzon Allah ya tsaya akan innamal a'malu niyyati da maganar ta kai iyakan maganar kenan baki ɗaya abinda da hadisi yake karantar da mu ilimin yana maganar. da manzon Allah ya cewa innamal a'malu niyyati duk abin da ya biyo baya ƙarin bayani ne don jama'a su fahimci abin da yake nufi wa inna ma li kulli imri'in ma nawa al-imam an-nawawi yace abin da yasa manzon Allah yayi wannan tauhidi ya sake maimaitawa mutum kawai yana samun lada ne akan abin da ya masa niyya yace la yakfihi an wi salat al-fa'ita bal yushtaratu an yanwi kaunaha buhran aw asra kai ne ake bin ka sallah da ka tashi za ka yi wannan sallah ba wai kawai za ka kulla niyyar za ka rama ba ne, a niyyar taka sai an samu ayyana wannan sallan da za ka rama. Shi yasa manzon Allah ya tauƙidi a kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah da manzonsa fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to sakamakon hijiransa yana ga Allah da manzonsa yaya za a yi mutum ya yi hijira zuwa ga Allah da kuma manzonsa akwai hadisin da yake fassara mana wannan yana cikin riwaya ta al-Imam al-Bukhari hadisi na goma sahihu Muslim hadisi na 40 annabi yake al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu me yake nufi da kaura ka kaurace ma duk abin da Allah ya hana niyyarka ake dubawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha wanda hijirarsa ta kasance don ya samu don duniya wato don wata bukata na duniya yana kokarin cimma wannan bukata aw imra'atin yatazawwajuha ko yayi hijira ne saboda wata mace da yake son ya aura fa hijratuhu ila ma hajarahu ilayhi hijrarsa dai bi ma'ana ladan hijiran ya ta'allaka ne da abin da ya hijiran domin sa akwai magana da Abdullahi bin Mas'ud yi. wannan magana ta inganta Ibn Hajar ya kawo ta a cikin Al-Isaba mujallal na bakwai shafin ɗari uku da sittin da hudu hadisin yana cikin mu'jamul ah, kabir littafin al-imamu tabrani hadisi na dubu takwas da arba'in abdullahi bin mas'ud ya ce kana fina rajulun kababa imra'atan a zamanin muna makka akwai wani mutum daga cikin musulmai wanda ya nemi wata mace da aure yukazu laha ummu kayfin ana kiranta ummu kayfi ita wannan mata fa ta ce ba za ta aure shi ba hatta hajar, sai ya yi hijira ya bar maka ya dawo madina fa hajara a dalilin haka wannan mutumin ya yi hijira daga makka zuwa madina yadda sauran sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam suke hijira da ya dawo Madina fata zawwaja ha sai ya auri wannan matan ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yake bayanin misali da ke? annabi ke cewa wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yakibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi wata riwaya annabi yake ya tazawwajuha wanda ya hijira dan ya samu damar auren wata mata to sakamakon ladansa gwargwadon abin da ya hijira domin ta Abdullahi bin Mas'ud ya ce wa kada yusamma muhajir ummi qais ana kiransa wanda ya hijira don